haka ni zan je samu ah, kwa ni na san kai kadai zaka iya wannan abu ni na san halinka haba kai kana a za ta ta wannan wannan za ta aikata amma ba kai da kai aka da hankali saboda ta maka wannan abin shine ko ni bita da gudu ka san wace ce kuwa to wace ce ita da me take takama a baka sani ba shi yasa to waccan rash kenan duk makarantar nan ba ta ba wanda ba ta wa abin da yafi wannan ma kuma ya hakura baranta ne kai dan ta maka wannan shine kake wani za zaka bi ta ka bi ta to kai mata me to bari ka jin gaya maka kaga professors da suke cikin makarantar nan da lecturori suna zuwa da bukatu daban-daban ta musu kai bari ka jin gaya maka akwai manya-manyan 'yan siyasa da 'yan kasuwa da suke part-time sun sha zuwa su mata magana a cikin makarantar nan ta yaga su baranta ne kai dan ta maka wannan wallahi ni duk wanda ta suke ta shiga gona ta sai na yaga ta a gaban mutanen da suke jin tsoron nata kuma ka kwana ina ba inda zan kwana a gari ya kai wani sai ta sa'ar an ragargaje ka kuwa auka ake shikenan ka je in kana ganin hakan yayi ka je ana gaya maka abin da baka sani ba kana wani magana da wai <laughs> ka je ka same ta kai dalla ga mutum ai ni ban ga yadda zan yi soyayya da ita ba ta iya rabuwa da ni ko ta koma wajen wani amma <laughs> mutumi na banda da cika baki ka fa san matan yanzu na sai a hankali to ai mu ma mazan ne yanzu ba wai abin yadda bane yanzu Hmm, gaya masa da kyau abokina irin yadda zan kula da mace ba kowane saurayi ne zai iya yin hakan a a da ta kan ka faɗe kaɗai ka sani dan idan aka faɗa maka na wani wallahi tallahi sai ka gwammace irin dama ba a faɗa maka wannan magana gafa mutum nan tana zuwa abokina ana gaya ma ba za ta iya rayuwa ba ne <laughs> ba baba kenan kana ba su wuta ka ɗauka ni ɗin wasa ne na gaya ma ba ta iya hakura ba dole sai ta neme ni yadda ka san mai haka take hmm. gaskiya na ga alaman mai ce ko kuma in ce mayin juna ne kai da ita <laughs> malam gurin ka da su ta so kenan ba ma sai ba ta so ina son in gargaɗe ka da kuma maza masu tunani irin naka kar ka ƙara kira na kar ka ƙara turo min text in ba haka ba duk abin da ya same ka kai ka jawo kanka kana ji na ko ban gane abin da yake nufi ba sha nufin mana rabu da ke to ta ke tare da iya hakan ke kada ki kuskure ki ce zaki min irin abin da ke mutane wallahi sai na kita miki rigen mutunci sai na tona miki asiri na buɗe ki kowa san miki aikatawa ni ina da wani mutunci da nake gudun wani ya sani ne ko an ce maka ina da wani sirrin da nake boya wani ya sani to barin faɗa maka idan har baka tona min ba ni zan tona maka in gani ko kana da abokanan arzikin da su sake kusantar ka ka ji tsoro ne kai magana mana malam abin nan wajen dalla in baka ba wallahi zan samu ki karfi kana tunanin har kai karfin da zaka iya duka na wallahi ba yaro ba ko ubansa ma sai ya gode ya shi ya kake nema kai kanka danganci ya kake nema ka kai kanka ganin likita kuma bayan lafiyar ka kalau kai dai kawai ka bar shi Rashi me haɗa ki da hayaniya da waɗannan ƙananan zakarin da ko tara ba su fara iyawa ba. Gashi nan wani ne yake neman ya rinda haɗa kansa da ni. Haba Rashi. kai dala ku ba mu kai da wasu gashi ne ku kamar shekar tsuntsaye da Allah ku ba mutane gobe sai ka dawo Rash baby babbar yarinya saminki ya fi samun fararen kuɗi Sa'a da kowa yake nema. alhaji hashim kenan ɗauri maganin bajewar kaya mai son ja da kai ya ce ai wasan naira ƙwarai kuwa ni kan fito da dala na siye shi kowaye shi rash baby me yasa baki gaya min kina da matsala da wasu ƙananan yara a makaranta ba ni kuma na sa a yi masa ɗaurin huhu lokacin da za a fito da shi daga kurmi daga shi har uwatar ke duk wani mutum da zai magana a kansa sai ya bakunci inda ake ɗauri. Me yasa? Haba Alhaji, idan ka ɗaure shi ai sai ya suna. Ki ma kin yi magana. Ya zama wani hero kenan. Wanda kawai ka kyale shi yadda ya zo a banza ya karata a banza. Kawai. Mu tafi. Amma fa yaron nan ya so ya ganganci ya taɓa wannan habara shi yanzu akan wannan abun ne kawai kika kira ni a waya kika ce in zo kina son gani na ni kun da kika kira ni ki gaya min a waya fa kawai zan miki idan kuma ina son ganin ka fa a ke ma kin san dole na zo na ta shi ma transfer din za a ni na isa na ki zuwa kiran sarauniya a shi ma kin san dole kamar yanzu kike bukata dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari inda dubu ɗari ne bismillahi habarash ina da akan nan ki star 737 hash gashi na zaki ga alati yanzu insha Allah ni dai dan wannan Alhaji hmm? Ni da na ce ka tura min dubu ɗari, na ga dubu ɗari ka tura ɗari ka tura min. Kwarai kuwa, Rash, ke ma kin san aikin fi karfin dubu ɗari a gona. Saboda yadda kike mutunta ni, wasa ne. nuna ƙimata da daraja ta a idan mutane a duk inda muke. ake ma kin san dole da muke fiye da haka. Ke dai kawai ki kwantar da hankalinki insha Allahu za ki ga kyautata daga gare ni zuwa gare ki. to na gode yawwa ba godiya tsakanin marashi dole ne rash babban yarinya na ke hmm. yawwa babana yawwa amira ya kuke kuna lafiya yawa sannu ga wannan akwai kaya a cikin motar ka shigo da ita sai ka wato da su go mm, ya kuke to ba ka dawo abin wasan ba ko anan zaka bar musu <laughs> amira ya yau in dai kai kokari a makaranta ka zo na daya babu abin da baran saya maka ba uncle promise yes haba abbana uncle kakka ne alƙawarin ka na ruwan kakka ne rashin a'a ni ba za ku yi wannan abin a gabana ba mutanen sun fara eh ai shine nake ta kokarin hada kansu ku da za ku yi kokari ku hada kanku za ku tsaya kuna rigima ko da shiga ku ga uncle ɗinku to ga sunan sai rigima suke yi Allah ya ibada Allah da kuma haƙƙin bayi akan Allah bayi ba su da haƙƙi kan Allah amma saboda kanci irin na ubangiji sai ya hawa kansa <laughs> gida kuma suna lafiya kara kwana biyu na ganin ka lafiya laude ku na nan kuwa eh yana ciki ka shiga ɗakin shi <laughs> ai yana da hankali a ya samu tarbiyya iya da tarbiyya mu ci gaba da karatunmu su kuma haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta mai ba tare da sun haɗa shi da komai ko wani ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar kuna jeji ko ai san kasa ku eh mana salamu alaikum Hmm. kai ko kunya ba ka ji ba ka neman mutane ba text waya ba zuwa dan Allah kai haƙuri wallahi karatu ne sha mun kai ka san muna da tsin professor Bigeji to ni ai da na ji shiru yanzu gashi na zo gurin ka kai haƙuri yanzu dai ya batun alƙawarin nan shi na zo karɓa ko ka manta ina ba wannan yana nan na isa ta ai na dauka ka manta ne saboda na san halin shirman naka na mantuwa wallahi kuma ka san halina akwai ne da mantuwa amma dai ban manta yanzu dai ba wannan ba dauko mini haka ne ina tare da shi yawa an yi sa'a sun yi complete wannan dai babu an gama da shi to yanzu dai to ka je min abin da kai niyan kawai yau ka ki je school din bane gani ne da wannan text din ba zan iya ba zan kira lecturer na yasa a yi mun kawai shalilan kowa ke <laughs> yanzu abin da zai zan miki transfer na 50000 50000 kacal a'a ba za mu yi haka da kai ba kaga malam in zaka bani kawai ka bani in kuma ba za ka faɗa ba ka bani ba kawai ka gaya mu ba rashi tunda ba ga ina bushasha da kuɗi da yawa ba aikin san akwai problem to ka turo mu yawa rash haka nake so ai amma in ki fito sai ko ba ni da lokacin yin haka <laughs> rash rash anyway ki kula da kanki ni so sai bye <laughs> sannin ki da chatting ko hutawa ne ma zan ci hutawa ne an gaida da sani ina yaran suke suna can suna da aikin uncle din su suna karatu au haka ne yau fa asabar ko ai au ka manta wallahi na manta kin ga nan on the land following object aka ce nan zake jalaye ja Adana. Amma alaikum salam. Ana tilawa ne? Wallahi Allah gashi nan muna ta fama. To shi idan ka gama ka same ni a waje akwai magana da ke so mu tattauna. To ba da To kin ga duk wanda ya kokari a cikin ku na ga muku zan mishi kyauta ko? To yanzu ku ci gaba kafin na dawo. Haka ne. Eh haka ne. duba da yadda rayuwa ta yi tsada yanzu dai eh, haka ne wallahi kamar ka sani don jiya ma da kyar na samu abin da yake ka san jiya juma'a ce ware mako. manyan yara ne. A ah, kai tuni. <laughs> to na gode ya Allah ya ƙara girma gaskiya anti ki taya ni murna fa yaya ce zai siya mun mashin <laughs> to ai ban da abin ka na riga ka sani kaga kuwa tuntun na riga na mishi godiya sai dai abu ɗaya zan gaya maka ka bi a hankali ka san tuƙin garin nan sai a hankali <laughs> ba na abu ai tuƙi dama sai ɗan gari eh. <laughs> amma gaskiya ya ya gunguje ka da babur. Babur ya yi kyau. Gaskiya ne. Ba ƙarya. Allah ya sanya alkhairi. Amin dan uwa. To amma fa shawara. Ta. Tunda dai ga babur abin da ya fi maka shine ka nemi mukulli. ka dinga garɗi sabar masu dogon hannu ai yanzu ma siyan makullin zane dan gaskiya ban ga ta zama ba oh saboda kayan abin hawa shine ba ga maki <laughs> gaskiya ne wannan a to shikenan idan ka dawo sai ka neme ni ko ina Elkanam Hall ko kuma naje ɗakin su Jamilu to ba laifi sai ai haka me sabo gaskiya ne sabo baya ƙarya daidai amma Allah ya tsare to <laughs> Ya za ka mare ta? Na mare ta. Ke ba ga abin da ta yi ba? Ka san ko ni wace ce da ka mare ni? Wallahi tallahi inda namiji ne ki. Da sai abin da zan miki sai ya wuce wannan. Idiots. waye shi da yake da ƙarfin gwiwa da zai tozarta na idan jama'a ni rashi ni za a tozarta kin ga dan Allah ki fake ne ma mafi mai da wannan abun ya zama wani ishu naga babu wanda wanda ma ya san me yake faruwa ke da kike taka wasu ba su tanka miki ba shi ke dan kin yanzu an yi miki shine zai zama laifi har kike ne ma ki takura kanki Ok, dan baki aka yi shi sa baki san ciwon da nake ji. Duk abin da kike ji, haka kowa ma yake ji. Haba. Lallai ina son san waye shi. Waye turo shi. Dan na san wannan sashi aka yi mu abin da. Ina son ki bincika min waye shi. Zan ki biya ni? San biya ki ko nawa kike so. <sighs> In ji Dumus. Dan ki san an ce dinya a hannun makaro take nuna. Biyo ni mota. Gaskiya abokina abin da kai nan bai kamata ba. ba duk da ta kanta abin da ta bai kamata ba amma ya kamata ce kai mata afuwa wai afuwa ne wai saboda ita ake yayi idan kai da tana da mugun aji ba wai dama tana da aji ka sani ba yarinya da duk cikin makarantar nan ba yarinya da taurari da yake hasa kamar ka abokina yana raba ka da abin da yake dan wallahi yarinya nan za ta yi maka abin da ba ka ci bi fa ba na gudu da abu dama cin lafiya duk sun fi yarinyar nan ta suke sai na ya gata shek wani dai ina ga maka ba so don wallahi komai zai iya faruwa ba na tsoron abin da zai biyo ba kai baka san halina ba ne kuma baka san irin zuciyarka ba sannan baka san irin abin da nake kunshi a cikin karkashin zuciyarka wannan yarinyar ba ta isa ta sa ku daina a makaranta ba shike da Allah kyau? yanzu ne abin da yake a'a za ka tashi yanzu a aji ko kuma zama za ka yi ka ci gaba da magana a kan <laughs> kai kake ganin bata kai ba tashi mu tafi namijin duniya ga kenan ah to mara kunya ko Wai me kika sani a gaba sai tun tsira min dariya kike suka ce wata mahaukaciya? <laughs> Ba na son irin wannan abun fa. Ai dole ne dariya. dole ne ki bani dariya akan abin da bai kai ya kawo ba dukkin bikin wani daga hankalinki ku dole ne dariya mm. me kike so ki faɗa mu me zan gaya miki ai shi dama dandika ho ne kamar kayan gwari ne idan yau da riba gobe babu riba balle irin namu ne yan makaranta abin da bai kai ya kawo bikin bikin daga hankalinki wanda a sa'anni ma shekarunki ma sun wuce na shi a aji kin wuce shi amma duk kin biki wani daga hankalinki akan wanda bai kai ya kawo ba yanzu me ya kawo wannan maganar ba kika ce mun je miki bincike ba to na je na miki bincike shi dai wannan din da kika damu da shi ba kowa kowa bane ba face wanda bai wuce ya zama yaran ki dan aiken ki ba amma duk kin biki wani daga hankalinki akan shi hey eh, mm ai sai ki

sosai wani kasuwanci ina so ka sawa ka shawo kansa ko nawa ne zan biya haba abokina kai kuma kawai sai ka tashi ka taho haka ake yi haba na Allah ina da wani alaka da ita ne da zai sa na tsaya na saurari shirmanta kaga amokina? wannan yarinyar fa naga kamar akwai alamun nasara a tattare da ita wallahi haduwar ka da ita alheri ne da Allah malam bana so shi yasa ma ka gana tashi na ba ku kuɗi abin da ke gaban mu zamu fuskanta ko kuma wani magana ba ka so kuma gaskiya ne makashin ka yana tare da kai shikenan yanzu ina muka tsaya ai ba faɗa ba ne da ba ka haƙuri to ai kai ne da abin haushi kullum sai ka zo mutum da zancen da abin da zai zancen abin da zai bata masa kaman bani da shi fa Fadila, maganar gaskiya ina son alaƙa ta bayan ina son magulla alaƙa ta musamman da shi. Alaƙa kuma? Wace irin alaƙa ke ne maki ƙulla da shi? Haba. sai ka ce wata kwance ko wata ba san rayuwa ba akwai wata alaƙa ta musamman da ta wuce soyayya babu ita nake so ne da shi domin zuciyata tana raya min zai iya dacewa da ni idan har na rene shi yadda ya dace angona <laughs> tabbija sannan angona inye menene haka zaki zo ki sana gaba kina dariya me haka <laughs> ya fa kamata ka farka idan ma mafarki kake domin ni ba zan taba auren ka ba dama na yi soyayya da kai ne saboda in cima wani buri na kuma yanzu na riga na samu kai ma na san ka samu ka a soyayya ta saboda haka na maka checking out wani wace irin maganar banza kike ga mu ke ba tahir ba ke ba sharatan ba ke ba daula ba ki cin wani kin wani wani cikin au hotel cikin to ba gara ma hotel ba idan an ga dama za a iya komawa kai ko ba zan taba komawa gare ka ba kudi na kika cika, kina da kin ci banza kenan idan kana da wanda zaka turo ya kwata maka ka turo ya kwata maka mm. Mm. ina son ka sani abin da ka samu a gare ni ba za ka taba iya dawo min da shi ba saboda haka nan ka je ka na maka checking out bye bye sha sha sha wannan dalilin ya sa kika ce kina nema na? ba na son ka ɗauki wannan dalilin a matsayin abu mara mahimmanci ko wani abu kankani na kira ka ne domin ka taimaka min ina son ka shawo min kan habibu amma me yasa ke bara ki tangare shi ko kurji ne ke miki sanin kanka ne kaga abin da ya fara a Ka kaga ba zan iya tankarar shi ba yanzu shawara ya rage naka ina son ka yanke min ko nawa kake so in baka zan baka shikenan zan taimaka miki amma sai kin amince zaki yi min wani in dai akan abin da nake so ne babu abin da bazan iya ba ni fa ba zan iya soyayya da yarinyan nan ba san cewa mutumin da yake son mutum yar kirki ya kamata ce ya auri macen mutunci wanda ta za ta iya mutunta mutanen da yake tare da su sannan kasancewa yarinyar nan ba ta san darajar mutane ba a gabanka take ketawa mutane alfarmar mutunci daga baya kenan lokacin da yarinyar nan take cewa mutane mutunci ka sani na gaba ka sani ba hasa Limani nake gaya maka inda Allah ya sa yarinyar nan sanadiyar ka za ta shi me yasa kai ba za ka kokarin hakan ba wannan tunanin ka kenan hakan yana nuna cewa in dai na ce zan yi soyayya da ita ban san kaina ba kenan A sanin kai a tunanin ka da ka san kanka ai ba wani sanin kai da ya wuce ka taimaki mutumin banza zuwa mutumin kirki ni na ganin wannan damar ka yi amfani da ita kai da Allah rabu da wannan maganar miji yanzu dai ba za ka hakura ba kenan alhamdulillah shi kenan ni na gama nawa aikin abin dan girma Allah ba kyan hankalin ka bai kai wanda za a yi mishi gefe ya fi ba habib me yasa kake da roƙo na ki dan Allah ka yafe ni me yasa har yanzu ka kasa karɓar ta? shin ba za ka tausaya wa nan ya zuce ta zo maka da soyayya ba ki da kalaman da za ki yaudare ni da su idan har yaudara ka zanyi me yasa ban dawo daga makarantar nan akwai maza da dama kai ya kamata ka gane cewa soyayya gaskiya nake na roƙe ka don girman Allah ka karɓi wallahi ne maka alƙawarin zan kasance duk yadda kake so kuma komai ka sa ni zan yi maka na roƙe ka duk wani Allah ka fi so please habi shikenan dakata na gode da soyayya da ke nuna mu ni ma ina son ki wuce koli da gogiya taimaka ke zan yi da rayuwa mai taushi dole ne in zama gare ki mai lallashi ko ina kika ratsa sai gurin ya kamshi cikin jiki na kin mamaye shi tare da kamshi kice na turo don allah ka rikice na kosa